daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ku bar mini ta shuwishi ku mini shiru da Allah wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗai na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya wato eh, ashirin ku ya ɗauki hankali na muna sha takwas ga watan sha biyu watan zulhijja na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka koma shi madina yau shekara ce ta 1431 wanda ya daidai da 25 ga watan 11 na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2010 muna cikin darasin wannan littafi na aqidat al-mujaddad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi a wannan masallaci na bakin kofar babbar tashar Maradi wanda yake wannan darasin ne shi darasi na uku a cikin wannan wato littafi na da shi kuma muna fasa shimfiɗa har yanzu a maganan wane ne Muhammad da Abdul Wahhab mine ne da shi to har yanzu dai ku ƙara hakuri ba ta ƙare ba yanzu yau za mu karanta kuma usulin da awashi kun gane abin da yake dogaro a kan shi sannan menene addinin shi sannan akan mi ya yaƙi mutane a lokacin da ya yaƙi su kamar da shehu usman dan fodi ya yaƙi mutane a najeriya kun gane ko sannan in zai ce in zai kafirta mutane akan ne yake kafirta su da wani usulubi ne mun fahimci wannan kuma wace mazhaba ce mazhaba shi to sai mun karanta wannan ku dai ƙara hakuri da dai an karance muku aqida shi kaf kun ji mataninta kun ji abin da ke aqida shi to a karanta kuma usulubin abin nan din dawashi da jihadi da yi da sauransu da wace ce mazhaba cikin mazhabobin nan guda hudu mazhabin malikiya shafi'iya hanafiya hanabila cikin su ce mazhabar shi mun gane ko yawwa kun sa akwai wani shi dan san ai maza a kare to an kare tunda an karance aqida daga farko zuwa karshe an kare yanzu sharhi ne da karin bayani kawai ko ba haka ba in ba a bayani ba a gane komi Sheikh Muhammad da Abdul Wahab abin da ke usul din da'awa tai hakika ya bayyana wannan cewa usulin da'awa shi ya bayyana shi cikin ɗaya daga cikin risalolin shi wa kama yadda bayani ya zo a cikin addurar siniya wato ya ce amma ma na hannu alaihi min addini ya ce amma mu abin da muke kan shi na addini fa ala dinin islam mu muna kan addinin musulunci kuna ji ko yace addinin musulunci wanda Allah ta'ala ya ce game da shi wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin surah ali imran aya ta 85 Allah ta'ala ce duk wanda ya riki wani addini ya nemi wani addini daban da ba musulunci bai rike shi a addini to ba za a karba ibada shi ba gobe kiyama kuma gobe kiyama yana cikin wanda za su tabiya su yi asara yace to saboda wannan aya mu sani cewa babu wani addini da za ka rika ka ci riba gobe kiyama sai musulunci ya ce to bisan shi miki in ji Muhammad da Abdul Wahhab abu na biyu yace wa amma ma da aunan nasa ilaihi amma abinda muke kiran mutane zuwa gare shi fa nad'uhum ila tauhidi muna kiran su ne zuwa tauhidi zuwa ta Allah da bauta duk abin da ke dangin bauta Allah kadai za mu in za ka roƙo game da bukatar ka sai dai Allah ta'ala duk biyan bukata wanda sai Allah ke yi to sai Allah za a roƙo a kanshi allazi qala Allahu fihi khitaban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam tauhidi wanda ne Allah ya magana da annabin shi game da shi yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikina kaga an tunkuɗe shirka ko tauhidi ya tabbata kenan ce ma mutanen duniya kaf wannan ita a hanya ta ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kowa ba ba zuwa ga shirka ba zuwa ga abauta ma Allah shi kadai ala basiratin kun bisan basira ba kurmice makamce ba ana da ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni haka Allah ya umarci annabi ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyanai sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da ayyin mana na tahiyyar musulunci dukkaninsu wannan ita a hanyar su kira zuwa ga Allah kuma bisan basira wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah da a haɗa shi da wani abin bauta a ce dukkan sun cancanci a bauta musu a shi kadai cancanci a bauta musu kuma tsarki ya tabbata ga Allah da a ce yana da mata ko yana da ɗa wa ma ana minal mushrikina kuma ga yama duniya ce ni ban zan cikin mushrikai ba manzo Allah Allah ya barrantar da shi ya tsarkake shi daga cikin mushrikai to duk mabiyin shi ma ya tsarkaka daga cikin mushrikai da shi da duk wanda ya bi shi Muhammad da Abdul Wahab ya ce to wannan ita a hanyar mu wa qawluhu ta'ala da faɗan Allah ta'ala da yake wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada lalle masallatai mun fassara shi ɗayan fasar da malamai suka bashi masallatai dukkan su wurin ibada Allah ne kar ku kira wani ma'ana kar ku bauta ma wani tare da Allah ko wani ne wannan kar ku bauta mishi tare da Allah duk abin da ke dangin bauta haƙƙin Allah ne ba wanda ya cancance shi sai Allah ba a bauta ma uwaye ba a bauta ma sarakuna ba a bauta ma kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala amma ana biyayya ga uwaye ana kyautata ma uwaye ana biyayya ga shugabanni amma shi ba bauta ake ci ne kun gane ko Allah ya yi umarni da kyautata ma uwaye ya yi umarni da biyayya ga shugabanni amma bauta ya ce to wannan haƙƙin shi ne shi kadai wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ibada ya ce Allah ta'budu illa iyyahu kaku bauta ma kowa sai shi wa bil walidaini uwaye guda biyu ko ihsana sai kuma ku kyautata musu duk abin da za a ce mu kyautatawa to shi za ku musu wannan aya wato suratul jinn aya ta 18 yace wannan shi shine dalilin da yasa muke kiran mutane zuwa ga tauhidi abu na uku yace wa amma ma na hainan nasu anhu amma abin da muke hana mutane akan shi abin da muke ma mutane hani fa na hainahum an shirki allazi qala Allah fihi muna hana su ne game da aikata shirka tsahi an ce shirka larabci ne ko tsahi sihiri muna hana mutane yin wannan bauta wani bauta ma wani daban da ba Allah ba kudurta cewa wani na iya biya maka bukata irin wanda sai Allah ke biya wannan duka nau'in shirka ne kudurta cewa wani na iya arzuta ka irin yadda sai Allah ke yi a ba jariri a baka ba a arzuta kaza irin yadda Allah ke arzuta ko kashin kaza irin kashi yadda Allah ke yi ko kun san kashewar da Allah ke daban take da kashewar mutum shi mutum bai da ikon kashe ka sai dai ko dai ya fazo nan kai sa maka guba ka cika mutu ko ya sa ice kwade ka ko ya sa wuka soke ka ko ya sa daga harbe ka shi ba ke irin nashi aiki ke amma in ba wannan ba bai iya kashewa irin wanda Allah ke kun gane ko wanda yake muna hana saka shirka ne wanda Allah ta'ala ya ce innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna sai gidan aljanna Allah shi ke da abu ne kuma ya hana wannan mutum wanda ya mutu yana shirka shiga ciki kuma ina ne makomashi wa ma wahun nar yace makomashi wuta a samu a kwace shi ga Allah yace a a wa ma lizalimin min ansar azalimai ba su da wanda ke a gajin su daga Allah wanda ya mutu yana shirka dan dawama wuta ne shi ma'abucin wuta ne wanda bai rabuwa da ita wannan a suratul ma'ida a ta 72 wa qawluhu ta'ala li nabiyhi ala sabili taghlib da faɗa Allah ta'ala da ya kira annabin shi bisa ga hanyar kabrarawa irin yadda ake cewa a tabni tsakkuwa aya ta san ba dama yace wa illa in ba dan haka ba fa huwa munazzahun huwa ikhwanuhu al-anbiya an shirk in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakke ne da shi da ƴan uwan shi sauran annabawa tsarkakke ne an shirki game da yin shirka ba tunanin shirka tare da su an ambace su ne dan tsoratar da mu sai ce wala kada uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakata la yahbatanna amluka wa la takunanna min al-khasirin hakika an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa ga sauran yan uwanka annabawa gabanin ka zo duniya cewa la in asharakata la in asharakatum ma'ana shi kenan kun gane ko saboda su annabawan kaf a cikin suratul an'am an ce wa in asharaku walau asharaku da ga kaddartawa za su yi shirka la da anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka kasance suna aikata da baci da ibadar su ta baci da kaddarta da su yi to ran sai aka ce la in asharakata da ka yi shirka a matsayinka na annabin Allah shugaban annabawa mahihikin halitta shugaban manzanni da kaddarta da ka yi shirka da kun bata tsakaninka da Allah la ya batanna amurka aikin ka da ya baci wala takunanna kuma tabbat da za ka zan cikin min al khasirin cikin masu asara li ba la in asharakata tabbas da ka shirka la yahbatanna ga lamu tashin farko ta kasab sannan karshe aka yi ciko aka gama da nuna taukidi dan a nuna ba dama magana in kana inkari to bari inkari da aikin annabi ya ɓaci kuma tabbas wala takunanna nan ma ga alama ta kasam ga kuma nuna taukidi tabbas da annabi ya zan cikin masu asara wa Allah ne shi duk girman annabi bai wuce bawan Allah ba mun ga subhanallazi asra bi abdihi Allah ya mace shi bawa ne ba wanda ya wucewa da shi daga matsayin bawa duk wanda ya haka ya ma saba ma Allah kuma ya saba ma annabi ba su shiri shi da annaban duk wanda ya yadda shi daga matsayin bawa Allah wannan wato suratul zumar ayoyi guda biyu ne ta 65 da 66 ta 66 shine sai ya ci gaba da cewa barillaha fa abud a'a Allah kawai zaka bauta ma kenan umarni ne gare shi da al'umma shi kaf wa kun kuma kazan ko wa kunu in kana so ma'ana kun din nan ko kasance mana shakiri ne masu godiya ga Allah da wani wannan na ayoyi wanda ke magana tsoratarwa game da shirka abu na hudu Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa naqatiluhum alaihi akan shirka ga muke yakin mutane duk jihadin da yayi yace akan shirka ne yakin mutane kama kala ta'ala yace kamar yadda Allah ta'ala yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yi ta yakin su ku yi ta yakin su hatta da ligaya har sai ya zan ba shirka ba bayan kasa fitnatun ai ashirk hatta la takuna shirkun har ya zan ba shirka bayan kasa sannan sun masakal adilla ala zalika ila an kala ya ci gaba da kore dalilai har zuwa inda yake ne tallan maganin can ya taimaka mu wa ma ce har zuwa inda ya ambata abu na biyar cewa wa amma ma zakartum min haqiqatil ijtihadi amma abinda mutane kuke ambatawa na haƙiƙanin ijtihadi to ku sani fa nahnu muqalliduna mu taqalidi ne muke lil kitabi wa sunnati muna taqalidi ne bin abinda littafin Allah ya zo da shi da sunnan manzo sallallahu alaihi wa salihi salful ummati da fahimta ta magabata malamai na magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina hanyar su ce muke bi bisa ga yadda suka fahimci littafin Allah da sunnan manzo bisa wannan hanya muke muna ta kalidi da maganganun su ne wa ma alaihi al-ijtimad da duk abin da ake dogaro kan shi min al a'immatil arba'ati na maganganun shugabannin mazhabobin nan guda hudu abi hanifata an-nu'man bin thabit wa malik bin anas wa Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah rahimahumullah wannan shugabannin mazhabi guda hudu muna dogaro ne da maganganunsu muna takalidi ga abin da littafin Allah da manzo zo da shi littafin Allah da sunnan manzo suka zo da shi da fahimtar magabata na cikin wannan al'umma da abin da ake dogaro da shi na shugabannin mazhabobi guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad bin Hanbal a duka kowane musulmi ma bakin abin da yake kina duk wanda ya ketare na ya ba ya ce abu na shidda ya ce wa ma ji ina bi in ya kalifin kala? wala in kirhul aqal Muhammad bin Abdul ya ce ku bibi abin da muke karantarwa ku bibi littattafan mu ku bibi awan mu ba mu zo da wani abu sabo da ke saba ma abin da aka ciro daga annabi da sahabbai ba kuma ba mu zo da wani abu da hankali ke inkari ba in dai hankali salimi ne in dai hankali lahiyayye ne na musulmin kirki ne to mu zo da abin da yake inkari ba yace katulu ubadul awsan muna yaƙa masu bautar gumaka ne ko annabi ka su ne ya yaƙa sallallahu alaihi wa sallam. muna yaƙan masu bautar gumaka ne a cikin sashen wasu amsoshin shi cewa na katulu. wani qatiluhum muna yaƙa kasu masu bautar gumaka ne ba da ma hujja hujjata alaihim bayan mun tabbatar musu hujja a kansu ta musulunci ga da musulunci ya zo hujjan nan kuma min lahi wa sunnati rasulihi wadda aka samu daga littafin Allah da sunnan manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wa jima'i sarfi salih eh, salfi salih min al-a'imma da ijma'i na magabata na gari na wannan al'umma na shugabannin musulunci mumtasilina qaulahu ta'ala muna masaltuwa muna bin umarni na faɗa Allah ta'ala da yake wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillahi ku yi ta yakin su har sai ya zan ba shirka ba bayan kasa addini baki dai ibada duka zan Allah ne kada yake bauta yake bisa wannan aya muke ya kasu suratul anfal aya ta 39 wannan zance cikin durar sunniya kusan wannan littafin kamar an tankado shi ne cikin littafin durar sunniya ya ci gaba Muhammad Abdul Wahab ya ce muna yakin masu bautar gumaka ne kama qatalahum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su wa nuqatiluhum ala tarki salati muna yaƙa su ne bisa barin sallah wa ala man zakati muna yaƙa su ne bisa hana zakka da suka yi kama qatala mani'a mani'aha sadiqi hadhihi al-umma kamar yadda Siddiƙi hadhihi al-umma ya yaƙi wa annan mutane akan hana zakka kama qatala mani'aha Siddiƙi hadhihi al-umma abubakar ne siddiq radiyallahu anhu kama yadda abubakar siddiq ya yaƙi masu hana zakka haka ne muka yaƙe su wani na kallon su musulmi nan kawai sun yi abin a yaƙe su tunda ko abubakar siddiq lokacin da zai yaƙi masu hana zakka sai da wasu kai ta ganin ka yaƙi wanda ke sallah sai da ya kawo musu hujjoji sai ga musu kace duk wanda ya raba sallah da zakka za a yake shi saboda Allah ya game suri guda ya kawo dalilai sabai suka gamsu aka je tare da su aka yake su sannan cikin wata risala ta shi Muhammad Abdul Wahab kamar yadda magana ta zo a cikin Durrus Sunniya abu na bakwai yace wa amma takafir amma kafirta mutane da aka ce muna yi yace fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da ma arafahu sabbahu yace ina kafirta wanda duk ya san addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan ya san shi tsaf sai kuma yana zagin addinin wannan shi muke yaka dan da ni ai kuke nan go wa nahan nasa anu kuma bayan yana zagin addinin kuma sai ya hana mutane su ba addinin to wannan za mu yake shi wa adaman falahu sai ya dora adawa da gaba da duk wanda zai ba addinin yace fa hadha allazi ukafiru to wannan shine nake kafirta ke kafiri ne Ya ce wa kasar ummati walillahi alhamdu laysu kadhalika za ga mahi yawa daga cikin malaman al'ummar lokacin shi na garin su sai ba su zan haka ba sai ake ganin kamar sun kyare wannan mutane a matsayin kallon suke musulmi mun gane ko to can cikin wato durar sunniya ya ce fa in qala qa'iluhum in wani cikin zai ce innahum yukaffiruna bil umum sauran malamai ai suna kafirta mutane ne akan umum yace wanda ya aikata kaza kafiri ne ba tare da san ayyana mutum ba ana kuli yace sai ba shi da amsa mu ce subhanaka haza buhtanun azim sarki ya tabbata ga Allah wannan kiran ƙarya ne kai allazi nukaffiru allazi yashhadu anna tauhid dinallahi wanda muke kafirtawa wanda ya tabbatar da lalle tauhidi kada ta Allah da bauta shine dinin shine addinin Allah wa dinin rasuli kuma shine addinin manzon shi wa anna da'wata ghairi lahi kuma bautar wani daban da ba Allah ba batila wannan ƙarya ce kuma banna ce kuma ibada ce wadda ba ta da fa'ida fatatta suma ba da haza sannan bayan duk ya san wannan ya san tauhidi shi a addinin Allah shi a addinin manzo kuma duk wata da'awa da ba ta Allah ba tatta ce bayan ya san wanga sai ya koma ya kafir ahla tauhidi sai kuma yana kafirta maskade ta Allah da bauta to duk wanda ya kafirta musulmi ne ne matsayin shi hadisi yace kafiri ne shi wai samihin bil kawari sai ya dora samun suna ma ce kawari ne su mun bai wannan ya ce to wannan da shi muke kafirta su duk wanda ya aikata abin da nasi yace wanda ya aikata shi kafiri ne ya ce to wannan kafiri ne duk wanda ya aikata abin da qur'ani ko hadisi yace wanda ya aikata shi kafiri ne to za a ce mai kafir nan ba kai ne ka kafirta shi ba Allah da manzo ne sai kafirta shi dama kafirtawa wannan abu ne wanda ga hannun Allah da manzo yake abu na takwas daga cikin usulin shi ya wa amma qital amma yakin su da muke falam na qatil ahadan ba mu taba yakin wani ba illa dunan nafsi wal hurma face sai ya zan wato wanda jinin shi ya halatta a yaƙai ne kenan haramcin yakin shi ya gushi ya aikata abin da ya cancanta a yaƙai ba rayukan mutane ne muke nema ba kun gane abin da yake nihi fa inna nuqatilu ala sabilil muqabala muna yakin mutum ne bisa ga hanyar muƙabala akan ya fuskanto mu ya hana mu ci gaban addinin mu ya yaƙe mu sai mu rama akan waje za sayyi'atun sayyi'atun mutulaha mun gane ku. kenan waje za sayyi'atin sayyi'atun mutulaha sakamakon wanda aikata mugun aiki a saka mai da mugun sakamako da daidai da mugun aiki sai mai ya kayyade ya yaƙe mu wannan surutu shura aya ta arba'in daidai Ya ce wa kazalika hakanan kuma man jahara bi sabbi dinin rasuli ba da ma arafahu duk wanda ya bayyano da zagin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abin da zai zan suka ga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake nihi da ka zagi addini to duk wanda ya bayyano ya bayyana ga hili wuka tirara da zagin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya san shi ba da ma arafahu bayan ya san addinin kuma ya komo yana zagin addinin ba da jahilci yake ba to shi ma za mu yake shi wa kala aidan kuma yace kamar yadda ya zo a cikin durar suniya dai abu na tara yace na lizumta ma mutane ta hanyar wannan yaƙi da wannan da'awa tabbatar da tsaye da sallah da ba da zakka da wani wannan na tabbatar da farillai na Allah tabaraka wa ta'ala da ya farlanta akan bayi yace kuma na hane su akan riba na hane su akan shan giya da dukkan nau'in abin da ke sa maye kuma na hane su daga dukkan nau'in abin da shari'a ke inkari kan shi mun ji wannan ko to a gajirce wannan usulin da'awa shi kenan to sai mu komo wajen maraji da wani littattafai yake hujja mun bayyance wannan ko wani sai ya ɗauka kawai yana takalidi ne ga littattafan sai ibnu taymiya sai ibnu qayyim kawai a'a kaman ba ruwan shi da mazhabobi guda hudu wannan haka ko wasu masu yin suka akan haka in ba zuwa a karanta aka yi duwa ga hili akan haka sai kai ta ganin kamar gaskiya gare su kowane malami a karanta tarihin shi a karanta usulin mazhabin shi a karanta komin shi ta hanyar haka ake sanin wane ne shi yawa kamar da aka karanta wannan usulin da'awa dan shi yanzu kowa ya san menene yake dogaro da shi cikin abin nan addinin shi kenan addinin musulunci ne yakin da yamma mutane akan kaza ya ke su komai da akan hujja kaza to da da yake dogaro gare su yake dogaro a kansu da shi da ulama da'awa dukkan almajirin shi da suka biyo bayan shi bayan rasuwar shi suka ci da da'awa da manhajin da suka tahi a kan shi wajen fatawa da karɓa tambayoyi in an zo musu da shi to shine kamar haka na ɗaya alqur'an alkarim wa tafasiruhu almu'tamada alqur'ani mai girma da sauran littafan tafsirin qur'ani da ake dogaro a kansu na biyu as-sunnatun nabawiyya wa shuruhiha wato sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sharhohinta ma'ana littafan hadisi da littafan da suka yi sharhi akan littafan hadisi kama an ce sahih bukhari sai a ce fatawul bari sharhin shi ne an ce sahih muslim sai a ce sharhin nawawi akan shi kun gane na uku yakan yi dogoro akan littafan shekul islam ibn taymiya da almajirin shekul islam shine ibn qayyim al-jawziya to nan mun karanta shekul islam ibn taymiya an haihe shi shekara ta da da sittin ɗaya ya rasu shekara ta bakwai da da ishirin takwas. mun fahimci wannan ko ibn qayyim al-jawziya an haife shi shekara ta da ɗaya ya rasu kenan abin nan miladiya kenan abin nan hijiriya kenan ko to miladiya shekara ta dubu ɗaya da gomiya tar da biyu aka yi eh, ibn qayyim al-jawziya mun fahimci wannan ko to kuma rasuwar shi shi ibn qayyim shekara ta 751 wa hijriya sannan shekara ta 1350 daidai miladiya to shekul islam ibn taymiya eh, eh, shekul muhammad bin abdul wahhab ne kasanciya shi kuma an haife shi shekara ta 1115 kar ku ce ya rasu shekara ta 1206 wannan da hijriya kenan ban bayanci wannan ko to yana dogaro da littafin shehu islam ibn taymiya da littafin ibn qayyim a jawziya da wadansu na littattafai cikin sauran fannonin ilimin addini na hudu yakan dogaro da kutubul mazahib al-arba'a littattafan wannan mazhabobi guda hudu mazhaban malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila yana dogaro da littattafan su musamman ma littattafan mazhaban hanabila dan mazhaban hanabila ita mazhabar shi wa ma tarajjaha bid dalili min ghairihi da abin da duk zai zan shi ke da rinjaye ta hanyar dalili wanda ba mazhaban hanabila ba to yakan iya aiki da shi lokacin da duk wato dalili ya zo in mazhaban hanabila ta saba mu wannan dalilin to shi sai ya rike dalilin nan wurin a wannan matsalar sai ya kyale mazhaban hanabila ko kun gane abin da ake ni amma mazhabin shi mazhaban hanabila amma bai hana yau kala a malikiya in ya zan a lokacin wannan matsala malikiya suke da kwakwaran dalili sai ketare mazhaba na bana sai dauko dalilin malikiya sai aiki da shi a wannan fatawa a wata fatawa in ya ga mazhabar hanafiya suke da karin dalili sai tsallaka ya dauko hujjojin sai aiki su kenan a matsayin dukkan mazabobin guda hudu mazabobin ahli sunna ne kowane ana ana addini da mazabin shi mun gane ko kenan shi yasa a cikin wato darasin niyya shekul wato Muhammad Abdul Wahab sai ya ce amma mutaakhiruna malamai wanda suka zo daga baya da littattafan su mu a wurin mu za mu yi aiki da abin da ya daidai da nasi daga cikin su abin da bai daidai da nasi ba ba za mu aiki da shi ba kun gane ko da littattafan na za su bibi mu yi daidai da nasi sai yi aiki da shi wanda bai daidai da nasi sai su bar shi dama malaman sun yi magana sun bari su malik suka ce ku dibi duk abin da muka gani wanda ya daidai da alkur'ani da hadisi ku yi aiki da shi wanda ya kuskure ku bar shi duk wani mutum yana yin kuskure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada to ba san su suka hanya ba kenan to akwai jikan shi a Sheikh Abdullahi ibn Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin durar sunniya magana shi ta zo sai ya ce mazhabuna fi usulid mu mazhaban mu a cikin usulid dini game da aqida mazhab ahli sunnati wal jamaa a gehen aqida mazhab mu ita ce mazhab ahli sunna jamaa wa tariqatina tariqatus salaf hanyar mu ta bahasi da bincike da ƙudiri kudiri kenan itiqad shine hanyar magabata na gari wahiya anna nikir ayati sifat mu muna tabbatar da ayoyin da ke dauke da sifofin Allah muna tabbatar da yadda suke ko muna tabbatar da hadisan da ke dauke da maganar sufofin Allah muna tabbatar da su ala zahira bisa ga zahirin su ba mu tawili ba mu tarifi ya ce wa nahanu aidan kuma dai mu fil furu'i a wajen furu'a a wajen fikihu mun kasance ala mazhabin imam ahmad ibn hanbal bisa ga mazhabin imam ahmad dan hanbal miki wala nankiru ala man qallada ahadul al a'immat al ba mu inkari bisa ga duk wanda ya rataye ga ɗayan shugaban nan na mazhabobi hudu dan muna rike da mazhabar hanabila ba mu inkarin ka dan ka rike mazhabar maliku ba mu maka inkari dan ka rike mazhabar abu hanifa ba mu maka inkari dan ka rike mazhabar shafi'iyya mu ce addinin ka ba daidai yake ba a'a kai ma bisa daidai kake yadda muke ganin ka mu bisa daidai kuna jin magana jika nai Muhammad da Abdul Wahhab ko ba ku saurare ba ku gane ba yace wala nastahiqu martabatal ijtihad al mutlaq ba mu cewa mun cancanci martaba mun kai matsayin martaba ta yin ijtihadi mutlaki a yace wala ada ladaina yadda iha kun babu wani nan cikin mu dake da'awa haka ke nuna cewa yake daukar kanshi yake ganin ya kai matsayin ijtihadi mutlak sai dai illa annana fi ba'd masail sai dai mu cikin sashen wasu mas'aloli idan nasi ya tabbata idza sahhalana nasun جلي من كتاب من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه yace idan muka samu nassi ya inganta nassi ga hili karara daga littafin Allah ko sunnan manzo ba sha hukuncin shi ba wani nassi bai kasasa shi ba ba wani nassi da ya gita mai muhakami ne wanda ya zan shi da karhin dalili fiye da wato abin da muka sani a cikin mazhabanmu kawai shi za mu aiki da shi wa qala bihi ahad al-a'immat al-arba'a kuma wato ɗaya daga cikin mazhabobin ga guda hudu yayi magana da shi to sai mu riko da shi akazna bihi sai mu riko da shi kun gane ko wa tarakana al-mazhab sai mu kyale mazhabar da muke akai kenan mazhabar hanabila suke amma in wata magana ta zo sai ya zan nasiya bayyana akai wanda ba sha hukuncin shi ba kuma an samu maliku har ya taba hujja da shi to da malik ba shi ya shiga maza ba su ba sai su kyale ke maza ba hanabila sai su dauki magana ta malik su yi aiki ta mun bayyanci wannan ko wa tarakan mazhab sai mu kyare ta ba. yace kwatance shi ka irsil jaddi wala ikhwati kamar wajen da bangado a ce da kaka da yan uwa sun haɗu yace fa inna nuqaddimul jadda bil irfi za mu gabatar da kaka wajen gadon nan wa in khalafa mazhab al hanabila duk da wannan ya saba mazhaban hanabila wadda muke akai to za mu gabatar da shi nan kuma ai wata mazhaba ce daban amma za su gabatar da kaka saboda wancan mazhabar ita ke da dalili na su. tasu yace kuma babu wani abu da zai hana ai ijtihadi wala mani'a min al-ijtihadi fi ba'd al-masail duna ba'd yace kuma fala manaqada yace babu abin da zai hana ai ijtihadi a sashin wasu mas'aloli kuma wato ba tare da an ce kowane sai an yi ba wasu sashen mm, mas'aloli a iya ijtihadi ban da wasu sashe yace kuma wannan bai warware maganar mu ba wanda ke magana li adami da wal ijtihadi wanda muka yi magana cewa ba mu ce mun kai kanmu matsayin muna ijtihadi ba yace dan hakika wa qara sabaqa jam'un min a'immatil mazahibil arba'ati wasu jama'a daga cikin shugabannin mazhabobi da suka gabata sun zan suna da sun tahe ila ikhtiyaratin lahu zuwa ga wasu mas'aloli da suka zan suna da zaɓin fatawoyi kansu fi ba'dil masail a cikin sashen wasu mas'aloli wa'anda yake kuma kuma mas'alolin sun saba ma mazhabar da suke akanta amma sai ya zan su mazhabar su malikiya amma dai nan malikiya ta yi fatawa kaza a mazhaba amma su sun saba ma wannan fatawa sun ga su sun zaɓi magana kaza dan dalilin waccan magana dan wancan magana ta yi dalili mai kwari kun gane yace to ba gare mu farau ba wasu ma daga cikin shugabannin mazhabobi sun ta akan haka ga mazhabar kawance ta ce kaza amma ba ta da dalili mai kwari waccan mas'alar ta ɗan mazhaba wance ita ta yi kwari to sai ka zaɓi waccan ka bar ta mazhabar ya ce to mu ma mukan iya yin haka Allah sa kun fahimci abin suke niyya na ya ce kuma cikin karantar wannan da cikin fata wannan tabbas summa inna nasta'inu ala fahmi kitabillahi bit tafasiri al mutadawala Ya ce za mu nemi taimako bisa fahimtar littafin Allah ta hanyar riko da tafsirai da tafan tafsirai wanda suke kai kawo ga hannun mutane almutabara wanda suke su ne mutane ke riko da su su suke hujja da su wa min ajalliha ladaina yana daga cikin wanda suka daraja wurin mu cikin littafin tafsirin nan tafsir ibn jariri at-tabari tafsirin imam al-mufassirin shine ibn jariri at-tabari wa muqtasarihi da muqtasar din shi libin kafiri ash-shafi tafsirin ibn kathir ash-shafi kenan ya nuna a gajarce a gajarce dai muke son mu dan ida mun zo baki ina ne muka tsaya wayan gari in tare da ku niki yawa yace a wannan dawa a wajen fahimtar littafin Allah yace inna nasta'inu ala fahmi kitabillahi bit tafasiri al mutadawala al mu'tabara muna neman taimako ne wajen fahimtar littafin Allah ta hanyar ruko da karanta littattafan tafsiri waɗanda ke kai kawo ga hannun mutane waɗanda ake dogaro da su wa min ajalli haladaina tafsiru ibn jariri at-tabari tafsirin ibn jariri at-tabari wa mukhtasarihi da mukhtasar din shi libin kafiri ash-shafi'i da tafsiri ibn kasiri ash-shafi'i mazhabin shi shafi'iyya shi ibn kasiri yace to muna dogaro da tafsiri ibn kasiri shi ma kenan nan yana karantar da mu tafsiri ibn kasiri in aka bi shi za a ga kamar yayi tsarin. tafsirin imam at ya ce wa kaza al-bagawi haka nan tafsirin bagawi muna hujja da shi muna neman taimako da shi wajen fahimtar mi Allah ke nihi cikin wannan aya ko waccan aya ko wannan aya wal baidawi da tafsirin baidawi wal khazin da tafsirin khazin wal haddad wal jallalaini kai hadda jallalaini wa ghairihi wanda wasu ma daga cikin ahlus sunna sai suke ganin wannan littattafan cike suke da hadisai masu rauni kamar baidawi kamar khazin mun gane ko to to amma dai da haka shi Muhammad Abdul Wahab wato suka yi dogaro wajen fahimtar littafin Allah da wannan littafin to abin yanda yake wani littafi kana rike da shi ba dan kaza da ke cikin shi ba ba dan fanni kaza da ke cikin shi ba wani littafi kawai kana yanzu misali littafin zamkhashari shi mu zama kashari zamkashari zili ne to amma ka iya rike littafin shi dan balagar da ke ciki dan lugar da ke ciki na wa sarab da irabi da komi to sai ka rike littafin da haka dan malamin luga ne sosai kuma ya baje koli na abin da ya kai matuka na ilimin shi na lugan nan da balaga da sauransu a cikin wannan tafsiri na shi to sai ka rike shi dan wannan ba ruwanka da littawai da hadisai masu rauni da ke cikin shi bai eh, magana aqida da wannan duk ba dan ita kake rike da shi ba akwai littafin da kake sai kawai dan dan hadisi dai ciki ko dan wata magana dai ciki ko kun gane ko to wannan kenan yace wa gairahum da wannan su na malaman tafsiri kuma wa ala fahmi hadith bisa ka fahimta hadisi mi hadisi ke ni da hadisin da za su karanta suna son su san wanga hadisin me annabi ke nihi nan sallallahu alaihi wasallam to wajen sharhi sukan yi dogaro bi shuruhi a'immati da sharhohi na a'imma shugabanni kal asqalani kama ibn hajar al asqalani da yayi sharhin bukhari fatahul bari mujalladi 14 wal wal qastalani da kamar qastalani shi ma sharhin bukhari shi ma mujalladi 10 wani abu dukkan sun sharhi ne al bukhari bis sayyid bukhari wan nawawi kun muna dogaro bisa nawawi ala sharhi sahih muslim bisa ga sharhi shi da ga sahih muslim duk kuna jin Muhammad da Abdul Wahab abin da suke suke dogaro da shi na littafai kuma idan hankalin ku ga karatu bar kallon kala rawi wal manawi muna dogaro da sharhin manawi alal jami'i sagir bisa ga littafin jami'i sagir wa naharisu ala kutubil hadith yace muna fadai bisa ga littattafan hadisi khususan al'umma hati as musamman ma littattafan nan uwaye guda shidda su ne uwaye ga littattafan hadisi guda shidda nan su ne bukhari muslim abu dauda tirmizi nisa'i ibn majah guda shidda kenan su ne wanga guda shidda kun ga ba ga da muwadda ba ba ga da saura ba wanga da an ce kutubus sitta na hadisi to su ne ake nuna kun gane ko ya ce wa shuruhiha kun muna dogaro da sharhohin da aka musu kun ga bukhari ma ambaci sharhi musulmi yana da sharhi abu da yana da sharhi kamar eh, kamar abdul mahud kamar gasan yana da ka da dama ma eh kadabi ma yayi ma'alimin sunan akan abu dauda ce wa na'tani da sayar da kutubi kuma muna dogaro muna runguma sauran littattafai fi sa'iril fununi cikin sauran fannonin ilimi usulan wa furu'an wa qawaid wa siyaran wa nahawan wa sarfan wa jami'i ulumul umma yace mukan dogaro akan sauran littawai a matsayin gehen usul kenan gehen aqida mukan dogaro da littawan sauran malaman ahlus sunna wal jama'a a gehen furu'a akwai littawan da muna dogaro da su wanda an ambata baya gehen furu'a gehen fiqh a gehen qawaid ya ce kawa'id nan zai iya zan kawa'id akan ilimin matsalai da hadisi sanin ingantaccen hadisi da mai rauni an ce kawa'id kuma yakan zama kawa'id tafsir kawa'id ka'idodi na sanin tafsirin alqur'ani mai girma ya ce kawa'id yakan zama kawa'id luga kamar sanin lugar larabci nahau saraf da sauransu kawa'id nan na dauka kuma kawa'id usulul fiqh duk yana iya shigowa nan wurin da sauransu wani hawan da littafan nahau wa sarfa da littafan sarf wa jami'i ulumul umma da dukkan dai littafai da ke dauke da ilmomin al'umman musulmi yace haza wa na lalle mu a wurin mu mu sani annal imama ibn al-qayyim wa shaykhuhu ibn taymiya imama hakim min ahli sunna tabbas mu a wurin mu inji Muhammad da Abdul Wahhabi lalle imam ibn al-qayyim da malamin shi ibn taymiya shugabanni ne guda biyu shugabanni ne na gaskiya kuma suna cikin jerin ahlus sunna wa kutubuhum littattafansu inda namu a wurinmu min a'azzil kutubi sana daga cikin littafai da suka yi kowane littafai girma kowane littafai matsayi illa yace sai dai ku sani anna ghairu muqallidina lahum mu fa ba taqalidi muke gare su ba ba taqalidin makanta muke ga ibnu taymiya da ibnu qayyim ba ba mu taqalidi ma fi kulli mas'alatin ba ba mu taqalidi gare cikin kowace mas'ala mu ce kawai inda ibnu qayyim ya ce inda ibnu taymiya ya ce kawai mun bi a'a ba haka nan bane yace fa inna kulla ahadin yukhadhu min qawlihi wa yutraku illa nabiyyina muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace dan babu wani mutum ko wane ne ba ce in ya faɗi wata magana ta sha'a ya daukar ta in ya faɗi wata magana dole a barta saboda ta yi daidai ba sai ka annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne duk abin da ya faɗi addini mun gane ko duk abin da ya faɗi daidai ne duk abin da ya faɗi ba kuskure saboda Allah ya riga ya tsare shi la ku anil hawa in huwa illa wahayyuha yace wa ma'lumun abin ne sananne mukhalifatuna lahu abin ne sananne a cikin sashen mas'aloli mun saba musu inji Muhammad da Abdul Wahab cikin sashen mas'aloli ya saba ma Ibn Taymiyyah ya saba ma Ibn Qayyim yace fi iddati masail cikin mas'aloli da yawa min ha yace bari in tsamo maka ɗaya daga ciki yace talaqu salas bi lafzin wahidin saki uku jimilce da lafazi ɗaya fi majalisin cikin majalisi ɗaya ce ka saki matarka so uku a lafazi ɗaya yace da ibnu qayyim da ibnu taymiya dukkan su sun tahi akan cewa saki ɗaya ne yace fa inna naqulu bihi taba'an lil a'immatil arba'a mun ko sai muka ce a'a ya zama uku din dan biyayya ga shugabannin mazabobi guda hudu muka ce dan biyayya gare sai muka ce mazartar da shi huna to ku ko yau Muhammad Abdul Wahab ko mi da shugabannin mazabobi hudu ko ko ibn Qayyim al-Jawziya da shehin shi ibn Taymiya da suka tai akan hadisin da yace saki uku da lafazi ɗaya a zamanin annabi zaman ɗaya yake har zamanin abubakar zaman ɗaya yake har abubakar ya rasu zaman ɗaya yake umar ya kama zaman ɗaya yake daga baya umar ya yi ijtihadi ijtihadi irin na shugabanni na lokacin su kowa da sanin maslaha lokacin shi da mun gane ba dan ya ce wancan hukunci an shahi ba to shi yasa mu kuma a yau sai ma koma ga maza ma koma ga menene asali a zamanin annabi zaman da yake to dama annabi ya bada labari zuwa gaba karshe karshen duniya mata za su yi yawa a bayan kasa to yau sun yi yawa kamar halin da muke ciki wani dama da zai sakin uku dama da shiri ne da gangayen yi shi don ka a neme ya gyara wata ya ya gani ga ta can yana santa amma bai iya gama mace biyu ko bai iya gama mace uku ko kuma ya riga mace hudu ga dole sai ya saki guda to yanzu in yi mata saki ɗai za a matsa makaka ne ya dogaro sanda ya zo ya ce sai ya maida ta Zaman iya ce uku ya yi to shi kenan da amma zo sai ya ce uku na sake ta uku to yanzu mai an maganin wanga mutanen sai mu koma ga asali sai mu koma ga yadda annabi zaman da annabi ya fi kowa sanin masana al'ummashi sai Allah aiko shi da abin da ke masana al'ummashi tun daga farkonta har zuwan ƙarshenta. ta to dama imam malik ya ce ba abin da ke gyara wannan al'umma karshen ta sai abin da ya gyara farkon ta to yau wannan yan su zabura su bi gaba su ce sun saki mace saki uku dan ka a gyara ko gidan alkali aka je sai alkali ya ce abu malikiya ne tunda ka saki suke uku kaka za a yi sarki ya ce to malamai sun ce kaka za to maganin shi a koma ga asali sai ka maida ta mm, saki ɗaya ne haka annabi ya ce maida ta zakai sai uban shi ya dogon sanda ya ce maida ta zakai in ba haka ba ka saba ma Allah ka saba ma annabi ni ma ka saba ma ka saba ma mu duka to wanda ya saba ma Allah ya saba ma annabi ya saba ma baban shi ne matsayin shi ya halaka to saboda haka ba mu abin da ke maganin irin wa'annan wanda suka mai da mace hula irin wadda yanzu ga dama azata ga kai kuma sadda ka so ka sarki ta ba mu maganin sai mai da ga asali a koma ga asalin abin da addinin musulunci ce to wannan kenan a ba jima'i bane na sahabbai ai shi ma Umar shi ma bayanan da yayi bai ce an shahe hukuncin ba cewa mutane na gauga ga wani abin da in mun zartar da shi a kansu to zai wahalshe su ya ce to yanzu duk wanda ya sake za mu zartar da shi a kai bai ce an shahe wancan hukuncin ba kawai dai ijtihadi ne nashi da kuma kokarin hore mazajen akan irin lokacin shi wannan kenan eh eh da kuma kaman wato zakka kun sa akwai rabo na ta kulubi sai ce shi a zamanin shi ba a basu zakka zakka ta kulubi ne ba mu tsoron kayarai ba mu tsoron kowa cikin saboda ka zanta ba zakka bai taso ba kasan su ya fadi Umar dan kada bai kare kasan su ga aya karar cikin Qur'ani kenan sai nuna shi koyaushe alhukumi ya dura alal ilali hukunci yana zaga ne akan illoli illa da ta sa hukunci ya zo da ta gushe kuma hukuncin ya gushe shikenan mun fahimci wannan ko kenan wato a ijtihadi Umar yayi wannan hukunci ijtihadi dai kuma na lokacin shi ba zai zan ijtihadi wanda yake mai dagewa ba mustamirran shar'iyyan mun gane ko wannan kenan bai zama haka abin da ke tabbace abin da ke tabbacikin shari'a asalin ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya tabbace wanda kuma ijtihadi na Umar daban kun gane ko wannan shi to to sai mu zo mu shiga magana sharhi kuma sharhin aqida ta Muhammad da Abdul Wahhab wanda yake sharhi ne wanda fadilatu Sheikh Al-Allama Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mudkali yayi wannan malami muqaddima shi za mu karantawa akan wannan risala yace alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ma amma ba'd yace fa inni kuntu fi ashari arba'amiya wa salasin wa ishiri na hijiriya fi makkata ya yace na kasance a cikin garin makka a cikin goma ta ƙarshe na zilhijja shekara ta 1423 yanzu shekara nawa kenan yace harasa Allahu Allah ya tsara garin Makka yace fa talaba ni ba'd talabatil ilimi. wani daga cikin sashen ɗaliban ilimi sai nema daga gare ni an usharriha lahum a ƙidata Muhammad Muhammad bin Abdul nan wannan akwai Ibn Abdul ya shayi don tsakiya rahimahullahu allati talaba bayanaha minhu ahlul qasid in masa sharhin aqidat Sheikh Muhammad bin Abdul wadda mutanen kasim suka neme Muhammad bin Abdul ya masa bayanin abin da a da shi a lokacin rayuwar shi yace to shine ni ma sashen ɗalibai sai suka nemi in musu sharhin wannan aqida da Muhammad Abdul ya karanta wa mutanen lokacin shi yace wannan shi aqida shi in musu sharhin shi talabbaitu talabahum sai na karba ma wannan nema nasu wannan kira da suka mun wa sharahtuha lahum fi sab'ati ashridah sai nan musu sharhinta a cikin kasar guda bakwai asali ga kasa ya karanta bayanin muna ji ko wa qad qama bi tasjiliha wa tafrigiha isa ibnu ahmad al-kamili at-talib fi jami'at al-imam muhammad ibn sa'ud yace wanda ya tsayu da sajjala wannan wato sharhi da nayi da kokarin kammala shi shine isa dan ahmad al-kamili ɗalibi ne a cikin jami'a ta Muhammad bin Sa'ud ce wa sallamani li muraja'atiha sai miƙa mini in yi muraja'atta ba da kitabatiha bayan rubuta ta yi muraja'ata da computer bisa ga computer walan ma lokacin da nayi muraja'a wannan wato eh, eh, risala wannan aqida da sharhinta ra'aitu min al-insani nashruha sai na ga yana da kyau a watsa ta cikin duniya a yada ta a buga ta a yada ta fi kitabin matsaro'in fi azimin fi a yada su cikin matsayin littafi da aka ɗabba'a a cikin mahi girman maudu'i shine na aqida ahli sunna wal jama'a yace alhamdulillah ala tawfiqihi wa i'anatihi ina gode ma Allah bisa ga da mu muwafaqa akan hada wannan sharhi da taimakon da ya bamu yace wani ula to dan asali annar rasaila al mufraga min al ashrida duk wata risala da za ta hito ta hanyar kasar laisat kal kutubul mu'allafa ba za ta zan daidai da littafan da zamna aka yi aka rubuta su da hannu ba kai tsaye dama da nahin littafi aka yi su ba za su zama ɗaya ba kun gane abin da yake ni nan Idrisa kana gangari min haisu tartib ta hanyar tsarin tartibi ma ba za su yi daidai ba wasti fa'il adilla ta hanyar cika dalilai ma ba su yi daidai ba walakin zalika la yahunu min sha'aniha sai dai wannan ba zai wato eh, raunana sha'anin wannan risala ba wa hahiya bayna dai alqurra to ga ta gaba ga masu karanta ga ta ga hannunmu ga ta rike gare mu yace ga ta ita ce risala wa ga bayna dai alqurra lahum gunmuha ga ta gaban masu karanta ta su suna da wato falalar da ke cikinta ganimar da ke cikinta amfanin da ke cikinta su sun samu wa alayya gurmaha ni kuma laihin da za a samu wajen hada ta ni kuma kai na yi allazi arju min Allah an yusahamani fihi wanda ina roƙon Allah ina fata Allah ya yahi min inda nayi kurakuran ciki wa qarsan maituha hakika na samu ta suna wa garsala sharhi na aqidar al-mujaddad Muhammad Abdul wannan sharhi na same suna qataful jana al-mustataf tsigaddiyan itace masu daɗi cigar ɗiyan itace masu daɗi kama a ce cigan mangoro kaga mangoro ɗiyan ice ne mai daɗi cigan lemun zaki kaga cigar ɗiyan itace ne masu daɗi cigan magarya cigar ɗiyan itace ne masu daɗi haka ya sa mata suna to mu ma sai mu bi ɗiyan itace masu daɗi mu amfana da su ya ce sai zan wannan suna shine na wannan sharhi sharhi aqidati al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhabi to kuma wanda ya wannan sharhi zaid ibn muhammad ibn hadi al-mudkali sai ce bismillahir rahmanir rahim yanzu kuma muqaddima ita kuma ta wanda ya hada rubutun ita aqida sadda muhammad abdul wahhab yayi wanga bayani to wanda ya rubuta wanga bayani ya zama littafi kun gane kamar yadda kun ga safata wannan na ibn taymiya su ne hal hada su da aka akwai wanda suka bi suka hal hada su ri guda to kamar wanda ya rattaba ita aqida to to gashi يجي بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ قال شيخ قال شيخ الإسلام العالم الرباني والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية أه- أوهد العلماء وأوراء الزهاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب لما سأله آل القسيم عن أكيدته رحمه الله يأتي الشيخ مالا يأتي شيخ الإسلام كينا مالا من مسلمتي ɗaya daga cikin malaman musulunci malami mai tarbiya wanda yake shine siddiki na biyu mai jaddada musuluncin mai jaddada da'awar musulunci wadda take aƙida miƙaƙƙa wanda yake shi ne za a ce ya ware tsai daga cikin malaman zamanin shi shi ke kan gaba a malaman zamanin shi kuma shi ne mahi tsintsenin masu zuhudin zamanin shi shi ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahabi ajizallahu eh, eh, lahu ajara Allah shi kabar mai lada wasu tawaba duk dai mutaradifi ne da ajir. wa askanahu aljannata Allah ya zaunar da shi aljanna ba gairi hisabin ba tare da hisabi ba lamma salahu al lokacin da mutanen qasim suka tambaye shi ana aqidati game da ni a aqida shi to sai ya ce to abin da yace din nan kafin mu je gare sai sharhin wagga muqaddima wagga muqaddima na gaya muku wanda ya ta ne huwa Abdurrahman ibn Qasim Jami' Fatawi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda yake ne ya har wannan fatawi na Sheikh islam Ibn kuma wa makharrij ad-durar sunniya wanda yake ne ya takharijin durar sunniya ya mata da'awa kun gane ko rahimahullahu jami'an to sai sai ce to sharhi shi Muhammad nan eh, wannan Zaid ibn Muhammad bin Hadi al-Madkali lamba ga ta nan ta sai ko bukasa. kasa eh baka bi sai sa ta ganin sai ce alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yace amma ba'd fa inna ta'liqi ala hadhihi al jalil al من هذا العالم wa jam'i بجهاده Ilimiyya min العلمية من أماكن yace bayan haka taliki na akan wannan muqaddima da ta hito daga wannan babban malami mai daraja madaukaki wanda yake sananne ne ta hanyar jihadin shi da kokarin hada littattafan ilimin addini daga wurare daban-daban yayi kokarin hada su kun gane ko kenan cewa da shi wannan malami wanda shi ya hada wannan risala kuma shi ya hada fatawai na na ibn taymiya yace wa min ha daga cikin littafan da ya hal ya yayi kai ka wani hada su akwai fatawa na Sheikhul islam ibn rahima rahimahullah jama'a min tsara duniya ya yi ƙoƙarin tattara wannan fatawoyi daga sashe daban-daban na duniya sassanni daban-daban na duniya sannan ya tattara su wuri ɗaya mai da su littafi har ya zan kowane mutum na iya wannan fatawoyi na iya zuwa hannun shi a dunkula a cikin littafi guda kun gane ko ba kada wasafar mujaddida hakika ya sifanta mujaddadi kenan mujaddidar karnin sani ashara mujaddadi wanda ya jaddada kira na addini a karni na goma sha biyu kenan a sheikh muhammad bin Abdulwahab. wa safahu bi hadal ya sifanta shi da wannan sufofi wa na'atahu ya sifanta shi bi hadhihi da wannan sufofi wa ma ba abin da ya ja haka illa alima as a aqidatan wa manhajan yastahiqu an yace ba abin da ya ja haka sai dai shi wannan malami salfiyi ne wajen aqida da wajen manhaji to saboda haka ya cancanta a sifanta shi da wannan sufofi wa an yusuf bi ausafil al-kamali kuma ya cancanta a sufanta shi da sufofin kamala wa yuzkaru bima fihi min khisar khairi kuma a ambace shi a ambata game da rayuwar shi a ambata shi da ɗabi'u na alheri wa amlal birri da kuma ayyuka irin na da'a ga Allah wa ala ra'as amalil birri al inayati bil ilmi shar'i abin da ke ja gaba a cikin aikin alherin da ya a zamanin shi kular da yayi game da ilimin shari'a ya mai da hankali game da ilimin shari'a ya girmama ilimin shari'a fa huwa na. ya ce fa inda ma asna alal mujaddadi a sheikh muhammad bin abdul wahab to shi a lokacin da yayi yabo ko yake yabo bisa ga mujaddadi sheikh islam muhammad bin abdul wahab lokacin da wannan malami ke ban shi kenan kana qadama sha ala tariqatil muallifin al qudami ko qudama qudama ne ya kasance ya tahi ne akan hanya ta marubuta magabata wal ulama والعلماء المحبين لأهل العلم الشرعي ya ده hanya ta malamai masoya wanda ke nuna soyayya ga ma'abuta ilimin shari'a faja da kalmuhu alƙalmin shi ya kyautata basa ga yaban da yayi wa aqaluhu hankalin shima ya kyautata wa qalbuhu zuciyar shima ta kyautata da ajin hankali da lura da abin da ya kamata ya gai bi hadhihi al-muqaddima dan kula da wannan muqaddima da yayi al-mubaraka mai albarka li hadhihi risala game da waggar risala allati jama'a fiha bayana aqidati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wadda cikin ta ya tattara bayanin aqidati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bal wa aqidatul muslimina a wadda take ita ce aqidar musulmin duniya baki dai as-sadiqina musulmin duniya wanda ke sune musulmi na gaske fi islami cikin musuluncin su wa la ra'asihim wanda ke kan gaba gare su sune ayyatul ilmi shar'i shugabanni da ke dauke da ilimin shari'a muna ganewa to da ya kare muqaddima shi wannan malami da ya hada misala sai ya ce wato Sheikh Muhammad Abdul Wahab ya ce bismillahi bismillahir rahmanir rahim yayi basmala da sunan Allah mai rahama mai jin kai ushhidullaha wa man hadarani min al mala'ikati wa ushhidakum anni a'taqidu ma itaqadatu ma itaqadatu al firqatu najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati Ya ce da suna Allah mai rama mai jinka ina shaidar da Allah ina shaidar da duk wanda ke halarce da ni na mala'iku wa ushidukum ina shaidar da ku anni lalle ni ataqidu ina kudirce ma abinda ita kadatuhul firqatun najiyatu abinda firqatun najiya suka kudire sune ahlus sunna wal jamaa abinda suka kudire na akida ni ma shine na kun gane ko to ga lamba ta ɗaya can inda yake wa shahidakum za mu fassara sannan mu zo ga lamba ta biyu inda ya zo ƙarshen fakara ɗin yanzu an bai su fakara fakara kenan tun da nan mun karance sa ƙarshe yanzu kuma fakara fakara za a biya fasara fakara ta ɗaya sai ma da ya ce to abin da ke sharhi haza kauli shek Muhammad bin Abdul Wahhabi wannan shine maganan Malam Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullah ibta da bismillahir rahmanir rahim ya buɗe muku da basmala cewa bismillahir rahmanir rahim لما في البسملة من البركة والاستعانة بالله والثناء عليه بصفاته وأفعاله سبحانه yace da abin da ke cikin basmala na albarka da neman taimakon Allah da yabo ga Allah da subanta shi da sufofin shi da ayyukan shi subhanahu fa qala sai yace ushuhudillah wa man hadarni min al yace qultu to ni sai in ce muku wa kafa billahi shahida Allah kawai ya isa ya zama mai shaida to ya shaidar da shi abin da ke zuce shi wa kafa bil malaikatil kiram shuhada kuma mala'iku sun isa su zama masu shaidu qala zalika istinadan minhu ya faɗi wannan magana dan dogaro ila qaulillahi azza sha'nuhu azza sha'nuhu dan dogaro da faɗa Allah azza sha'nuhu cewa shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisd la ilaha illa huwa al al hakim shi ma yadda Allah ya shaidar da kanshi da mala'iku da duk mutanen kirki bisa ga magana da zai shi ma sai shaidar da Allah dan dogaro da wannan ayi eh, wannan Allah ya shaida cewa lalle shi kadai ne abin bauta ba wani abin bauta sai shi mala'iku sun shaida mabuta ilimi sun shaida Allah tsaye yake da adalci la ilaha illa ba abin bauta sai shi al-aziz al-hakim Ali Imran aya ta 18 malam yace mai sharhi wa haqqan kuma tabbas ne inna man ashhada Allah tabbas wanda ya shaidar da Allah abinda a zuciye shi baraka wa ta'ala alama ya ataqidu zahiran wa batinan duk wanda ya shaidar da Allah abinda ya kudirce na bayyane da na asirce da bayyane wa huwa min siqatil umma to wannan mutum yana cikin amintattun wannan al'umma faqad barra fi shahadati hakika yayi da'a ga Allah cikin shaidar da Allah da yi wa qad asaba wa ahsana hakika ya dace kuma ya kyautata kama ashhadal hadirina kamar yadda ya shaidar da wanda ke halarce alama ashhadu Allah alai bisa ga abin da ya shaidar da Allah akai ya shaidar da wanda ke halarce wa mala'ikatihi alkiram ya shaidar da mala'ikun Allah da ke halarce masu daraja fi bayanin aqidatihi na bayanin abin da ke aqida shi abin da ke kudurce a zuciyar shi wa zakara ma huwa alaihi ya ambaci abin da yake akai min itiqadi min itiqadi firqatin najiya at-ta'ifatul mansura na wato aqidar firqatin najiya ta'ifatul mansura to wannan wato lamba ta ɗaya kenan sai lamba ta biyu to ita ba tsawo gare ta ina ga ciki da mu kwana ko mun fara ta ciki zamu kwana kenan wannan shine aqida Muhammad da Abdul Wahhab aqida firqatin najiya jama'a da za ta tsira gobe kiyama sai ta cikin 73 ita kadai za ta tsira 72 yan wuta ne in ma dai yan wutan da har abada in ma dai yan wutan da za su kaso su hito kun gane ko kuma da za mu gani gaba to firqatin najiya aqida su ita ce aqida Muhammad da Abdul Wahhab da fatar mansura lamba ta biyu muhala ta hakan duk da haka in kuma akwai mai tambaya yi tambaya kan tambaya mai fa'ida in kun mu mai ida ta kwarai ko ba magana sati guda bane ai muna ganin tilin littafin ko ba ma za mu kalace kalace ba kamar can wajen karatun ha'iya ba ba mu kalace kalacen komi wanga mun karanta shi muka fahimce shi ya ishe mu hmm? a eh wannan ke al-muradu bi ta'ifatin najiya al-mansura al sunna wal jama'a abinda ake nihi da ta'ifa annajiya almansurati ahlus sunna wal jama'ati hum allazina yakununa ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-kiram fil aqida wa fi sha'air at-ta'budiyya wa fil mu'amalati wa fi wa fi manhaj al-jihad wa ad-da'wati ila Allah wal amr bil ma'ruf wa fi an-nahy 'anil munkari wa fi bab ma kuna ji ko ake nihi da firqatin najiya abinda ake nihi da mansura ake nihi da ahlus sunna wal jama'a su ne wa'anda suka kasance bisa ga abin da annabi ya kasance akan shi da sabbai ne a cikin akida a cikin duk ibada eh, abubuwa na ibada ce a cikin mu'amala a cikin manhaji na jihadi in jihadi za su akan wa annabi ne da'awa zuwa ga Allah wa'azi irin yadda annabi ya zo da shi hakanan umarni da abin da shari'a ta ce hani da abin da shari'a ta hana dukkan abin yadda annabi ya rayu shi da sabbai a baban nasiha yadda annabi ya ce a baban kyaukyawan zamantakewa cikin abin da ya rataye da haƙoƙin Allah ko haƙoƙin abokan zama bisa ga abin da annabi ya raye kashi da sabai ga su ne ahlus sunna wal jama'a a ce kana ahlus sunna amma ba irin yadda annabi yake da sabai ba ka fa taka hanya sabuwa kalala ko kuma dole sai an ce maka kai ma ahlus sunna ne wanda bai ce maka ahlus sunna ba sai ka kama hada da shi a wannan ba daidai bane a littahi ake gano sufan musulmin kirki ba a zance hadu ba da zance hadu ba a gano musulmin kirki eh, kuma da aiki a karanta cikin littafi sai a zo a kalli aikin ka ya aikin naka ya daidai da abin da aka rubuce na rayuwar annabi da sahabbai ko bai daidai ba in bai daidai ba kai ba ahlus sunna bane mun gane sai ka gyara in kana son ka zan cikin ahlus sunna in kuma ba ka gyara ba to Allah ya sauke wa fi ma ta'allaqu mai huquqil ba da cikin abin da ya rata da ayi da haƙoƙin bayi jumlatan wa tafsila a jumlice a dunkule da rarrabe faman masha ala nahji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi ba'atha ba'athahu Allah tabaaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin wa uswatan yuqtada bihi fi aqwalihi wa amalihi az-zahira wal batina faqad hudiya ila siratal mustaqim duk wanda ya tabbata ya bi manhajin annabi yace akan karantarwa annabi da Allah ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ya zan rahama ga duniya baki ɗaya har zakara ya samu rahama Allah an ce a ko dauka a hutar da shi wajen yankan shi kara tsana mai gagir gagir wanda yake uswatan abin koyi ya kusa da shi ake koyi da shi cikin maganganun shi da ayyukan shi na bayyane da na kudiri kenan na zuci na na aqida to duk wanda ya tabbata akan haka faqad hudiya hakika an shirye da shi ila siratal mustaqim zuwa ga hanya daidaitatta wa laqad imtanna Allahu bi ba'athatihi ala hadhihi al-umma hakika Allah ya ma al'umman nan baiwa ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi umma bisa ga wannan al'umma fi qawlihi al cikin wadar shi ta gaskiya da yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatalu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfuruni yace kamar yadda na aiko manzo cikin ku yana karanta muku